أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah tsarkakken sarki maɗaukaki wanda ya halice mu ya ƙara ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka wanda muke ƙoƙarin sanin addinin nashi Allah subhanahu wata'ala da fatan Allah ya amfane mu cikin wannan darussa da muke karanta da mu da al'ummanmu bi iznillahi ta'ala muna nan cikin darussa wanda muke bayanin dalili wanda muke ce ma burhanin nazm yau muna tambayar kanmu ne menene tsari menene nazm da larabci tsarin nan menene sai mu ce dan uwana in kana so ka gane menene tsari za mu zo da misali ta yadda za ka gane mi muke nihi da tsari tsari idan mutum yana da maktaba ta littattafai ko a unguwarsu ko a in dai kai mai alaƙa ne da karatun littattafai za ka gane wannan misali wanda zan bada idan mutum ya je wurin da ake ce ma da faransanci suna ce mata bibliotheque kenan ko kuma ka ce library wurin da ake ajiye littattafai masu bukatar su zo su karanta littattafai suna zuwa wurin to duk maktaba ko kuma ita wannan library din ko kuma bibliotheque da muke cewa in mutum yana da ita misali mu ɗauka kai ne ke da wannan maktaba ɗin lallai za ka zo mata da tsari ta yadda wanda duk ya shigo cikin wannan maktaba ɗin zai tare da littattafai wanda suke magana kan abu guda zai same su a wuri ɗaya misali cikin wannan darussa da muke na aƙida in cikin maktabarka akwai littattafai na aƙida ya kamata mai karatu in yi shigo cikin maktabarka da ya zo ya gani ɓangaren aƙida gashi nan ga littattafan shi ɓangaren falsafa ga littattafan shi ɓangaren tafsiri in kai maktabarka maktaba ce ta addini ta shahi ɓangaren tafsiri za ka kawo littattafai na tafsiri in ɓangaren kana da alaƙa ko kuma maktabar ka buɗe ta ne saboda da yawa daga cikin mutane duk wanda suka zo akwai duk abin da suke so har janibin tarihi tarihi kenan za ka kawo littattafai na musamman saboda tarihi za ka kawo littattafai daban-daban na karatun luga kuma lugogin kana iya kawo daban-daban kana iya kawowa har wannan luga ta mu ta Hausa da lugogi daban-daban halshina daban-daban faransanci ingilishi da sauransu ma'ana dai za ka tsara maktabarka ta zamanto duk wanda ya shigo zai mashi sauƙi littafin da yake nema kai tsaye da ya zo zai gan shi wannan shi ne ake ce matsari na maktaba to idan ka fahimci wannan misalin da muka kawo to lalle kana gane duniya idan ka zo ka kalle ta samanta ne ƙasanta ne dare ne rana ne abincin da muke rayuwa da shi ne ko kuma ganye itace ne wanda ga nan kala-kala na ƙawa masu kyau masu ƙamshi duk abubuwan da muke gani suke rayuwa za ka kalle su da hankali to za ka gane akwai tsari ciki don ba haka suke ba kara zube babu tsari wannan yana baka dama ka gane tsari yana da muhimmanci wannan shi ne tsarin da muke nihi ma'ana duk wanda zai iya gyara abu ya zama to cikin tsari kuma ya bada hadafin da ake so dalilin da ake so kamar maktaba da muka ce ka tsara ta ne kowane ɓangare akwai nashi ta yadda mi ta yadda hadafinka wanda duk ya shigo yana neman littafi cikin sauƙi zai iya zo kai tsaye neman littafi ya samu abin da yake so wanda duk ya shigo da kishirwa abin da ya shigo cikin maktabarka kuma abin da ya shigo din nan kai tsaye da ya zo ya same shi ba sai yana wahala ba sannan haka hallita tafan da zaka tsara zaka zo kuma ka tsara su cikin kwamfutarka ta yadda ko da wani ya tambaye ka ina littafi yake wuri kaza da ka danna zaka ce yana wuri kaza kai tsaye kai ma da ka tashi ka san ina ne zaka tafiya ka ɗauko mishi duk kuma girman maktabai duk hwaɗinta saboda haka nan shi yasa muke son mu nuna wannan duniya ɗin duk irin faɗinta me yasa muka gani komi yana tahiya da tsare shi da komi saboda wanda ya yi ta duk irin girman da ya mata ya yi mata tsari ne wannan shine mu abin muke nihi tsari na rayuwa saboda in ka ce kana iya cewa kai ni ba na ganin wani tsari to ai shi ya sama muka samu Allah subhanahu wa ta'ala a wani wuri cikin alkur'ani yana cewa cikin suratul mulk aya ta uku yana cewa allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور Allah yana cewa shi ne wanda ya halici saman nan guda bakwai da muke gani su bakwai tana yawon mun guda ne muke gani saman nan ɗaya ce muke gani amma Allah ya ba mu labarin cewa su bakwai ne suna hauhawan junansu sai yake cewa ba za ka gani ba cikin halittar Allah kab. ba wai kawai wannan sama kaɗai ba gaba ɗayan halittar Allah ba za ka ga wata gugucewa ba ba za ka ga wata ɓaraka ba ko rashin tsari kamar yadda muke cewa Allah ya ce kana shakku ne to farji albasara ka duba ka sa hankalinka ka kalla da kyau shin za ka ga wata tsagiya wata baraka da muke cewa ko ba za ka gani ba har ma yake cewa fin marshi albasara karrate ne yanqalib ilayka albasara an wa huwa hasir yake cewa kai ka sake komawa da kallonka ba kana garrama ba ya ce lalle idan har ka matsa makanka ka ce sai ka ga kuskure cikin halitta ta Allah ko cikin tsari na Allah to lalle za ka dawo kana taɓaɓɓe ba za ka ga abin da kake so ba wannan tsari ne ku duba gani yanzu misali da muka ce sama ƙasa ruwa iska ruwa ga sunan ka kalla da kyau yadda tsarin su yake ko kashi-kashi na zamani wanda Allah ya tsara ya ishe ka darasi cewa akwai zamani wasu suna da kamar yadda mu a can Afirka misali muna da kishi na rayuwa ko na tsari na zamani kishi uku akwai zahi akwai sanyi akwai kuma damina to kamar nan a iran misali da sauran wurare za ka sami su wa'annan suna da wajen kishi hudu kenan kowane zamani wata uku uku yake yi a mu can ɓangaren mu kowane zamani wata hulhuɗu yake yi ka duba gani da ana zunzuba surutun sanyi lokaci guda sai sanyi ya jaye zahi ya shigo da ba ku da ruwa sai a koma a shigo lokacin ruwa a yi ta gabto da ruwa waye wannan tsarin ya tsara shi a haka kuma ƙarewa da ƙarau abin mamaki cikin kowane zamani akwai ‘ya'yan marmari wanda Allah yi musamman cikin wannan zamani, ka duba abin mamaki kayan marmari wanda likitoci ma suna nunawa cewa wanda ya lizamci cin kayan marmari na zamanin da suke in ana yayin misali banana ne to ɗan uwana ka hau da banana sosai ka zanki sawo banana kana amfani da ita da kyau kai in ana yayin goruba ne ka ci goruba da kyau in ana yayin ɗiyan haru ne ka sha ɗiyan haron nan da kyau in ana yayin mangwaro ne ka yi gasu nan wanda Allah ya yi su zamani daban-daban to aka ce ka yi amfani da wannan abubuwan suna baka lahiya da ƙarhin jiki wanda kai ba za ka iya ganewa ba sai in kana amfani ɗin da su suna kare ka daga cututtuka daban-daban wannan mutum in ma bai sani bai jaraba ya gani wannan dina daga cikin tsari wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi na rayuwa wa yake ta da wannan abubuwan ga dare da rana dare ya tahi rana ta zo rana ta tahi dare ya shigo a cikin dare ɗin ma ko a cikin wurare ɗin ma Allah yana zubo da ruwa wasu wurare wasu ya kyale su da hikimar shi ku duba a cikin ƙasa ma ya cikin ƙasa ya yi abubuwa duk tsara su abubuwan da suke amfani yanzu misali da za a ce duwatsu ne Allah ke saukowa a maimakon ruwa tsari ya ɓace misali duwatsu ba wai duwatsu wannan irin wannan wanda misali in suka faɗo ba kashin ba kashin komai a'a duwatsu dai wannan wanda muke muke gani da a ce su ne suke saukowa a maimakon ruwa za su halaka mutane cikin ɗan ƙanƙanan lokaci amma sai Allah cikin tsarin shi ruwa ne yake saukar da su kuma ma kai wata abin hikima wanda mutum zai iya ganewa a wurarenmu da Allah ya kalli yanayin ƙasanmu da yanayin komi namu muna tsakiya daidai wajen kusan rana muke sai ya kasance abincinmu da abin shanmu ya bambanta yana da bambanci da wuraren da su sanyi ne da wurinsu hatta dabbobinsu wuraren da ke da sanyi za ka same su kwatuna jikinsu da gashin jikinsu yana da yawa saboda kare wannan dabbobi ɗin ka sanyi akwai abin mamaki cikin rayuwa wurarenmu wanda ke da kwai zahi in lokacin zahi ne muna kusa da rana saboda muna tsakiya za ka samu daidai da ruwanmu Allah ya san wani irin ruwa ne ke mamu ba zai sauko da ƙanƙaru ba irin wanda yake sakawa a wani wuri irin wanda muke ce manage da faransanci ba za ka same su ba suna saukowa ta yadda za su cutar da al'umma asalin ma ba mu da su inda za su sauko wasu 'yan ƙanƙaru ne za su sauko 'yan ƙanana ku duba gani abin al'ajabi kai cikin tsarin rayuwa malam abubuwan akwai mamaki amma mutum ya sa hankali ka sa hankali za ka gano nan dalilin da muke nan ga kawowa dalili ne mai ɗumbin muhimmanci wanda yake sanar da mu lallai akwai Allah subhanahu wata'ala annan za mu dakata cikin wannan darasi din sai darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ya kai mu wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin